Assalamu alaikum ‘yan class wannan shine darasin mu na yau zango na biyu mako na tara darasi na ɗaya na biyu Ya kwanan wata ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya yau mu tashi a hula hula haihuwa haihuwa hoto hoto An yi haihuwa a gidan su Abba yi haihuwa a gidan su Abba an fara hidimar biki an fara hidimar biki. An saya wa Abba hula, an saya wa Abba hula, an saya wa Amina ‘yan hannu, an saya wa Amina ‘yan hannu. Sun yi hoto da jariri, sun yi hoto da jariri. An saya wa Abba, an saya wa Abba. Ho, hu, hun, ho, hu, hun. Nutola Nutola Hoto Hoto Hula Hula An Haihuwa hannu, Sayawa Haihuwa hannu, Sayawa An sayawa Amina 'yan hannu An sayawa Amina 'yan hannu An sayawa Abba hula An sayawa Abba hula An fara hidimar biki. an fara hidimar biki. So wannan shine darasinmu na sai kuma gobe da